Ƙungiyar UNFPI ta tsara wani biki na kaddamar da wani littafi mai kumshi da fasahohi da dabarorin yaƙi da auren gaggawa zuwa na doli ga ƙananan 'yan mata a burin kare su da matsaloli na rashin lafiya ko na morewa rayuwa. Dans la région de Maradi, 43% des filles qui ont 20-24 ans ont été mariés avant l'âge de 15 ans. Malama Monique Karska kenan wakiliyar kungiyar UNFPI a Nijar ke bayanin cewa kashi 43 na yawan 'yan mata daga shekaru 20 zuwa 24 aka yi ma aure ko kamun shekaru 15 kashi 44 cikin 100 na yawan 'yan mata 'yan shekaru 15 zuwa 19 duka sun samu ciki kashi kuma Niger ta hice a faɗin duniya wajen auratar da 'yan mata da wuri hakan ke haddasa matsaloli masu dama irin siyoyin fitsari ko kuma uwar da ɗanta su mutu yayin haifuwa. Comme vous le savez, le Niger est le pays qui a le taux le plus élevé du mariage précoce au monde. A sassa daban-daban na jihar Maradi su dai 'yan mata hamsin da shida ne suka samu wannan horo a yayin wannan biki na kaddamar da wannan littafi na tuntuɓa 'yan matan a cikin horon da suka samu daga unfpi lafiyar matasa suna na ramata abdullahi mai dima da rumfa sai aka koya mana horo da cewa ga illar arman dole abin da yake kawowa da kuma arman yarinta in yarinya ba ta isa ba malaman mu sun horar da mu cewa arman dole yana son yawa yarinya ta bi duniya ko ta kashe kanta ko kuma ta kashe mijin shi kuma arman yarinta yana sanya yayoyen hitsari ko kuma yarinya ta mutu ko dan ya mutu ta ko su mutu baki daya ko kuma sai an wasa ta a yaddo dan sunana wasila ali yar makarantar lafiya matasa dan isa na san incin kaina ban yarda da aure da wuri ban yarda da auren dole ba shekara ta goma sha bakwai so nake yi sai na kai sha tara ko ishirin ya ke in yi aure dan na san illolin da aure da wuri yake kawowa ko auren dole daga cikin uwa yan matan su ma sun nuna alfano da jin daɗin wannan mataki da aka ɗauka da ban san kaina tunda wanda jahili bai san komi ba amma duka ta waye ni na so in mata aure nan da shekara bi dai baya dai ba a yi aure ba ta kwatanta min tace aure da huri matsala yake kawo malaman makarantar su tace sai sun kai shekara sha takwas za a yi masa aure kuma mun yi hankuri da haka nan sai ta kai haka nan za a yi mata aure karatun ta mun gode saboda ta samu karuwa ta yi ilimi sosai wanda wanda suka yi sai ezi in suka rasa yadda za su da takarda sai aka yi mata ta karanta ta kuma ta yi daidai wallahi mun gode sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar